بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله farko muna جدد godiya الله سبحانه وتعالى da ya haɗa mu a wannan guri mai albarka a wannan unguwa ta unguwa uku dangane da ci gaba da fassara wani bangare na alkur'ani mai girma cikin wannan sura surat al'arab muna fatan Allah ba mu ikon karanta daidai mu fassara daidai a cikin wannan zama mai albarka da ke ajiya in ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta ashirin da biyar kenan ko malam aya ta ashirin da biyar aya ta talatin da biyar dam afwan ta ka insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta talatin da biyu wanda karatun da ya gabata jiya na ce za mu kara bayani dangane da aya ta talatin da biyar din da ka malam zai fara da kanta insha Allah karmakallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم منكم يخفون عليكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عن آياتنا نعم وبنجي سبحانه وتعالى يكي فداء ونا آية من البركة كي ونا سورة سورة الأعراف يكي سوى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا كوف عليهم ولا هم يحزنون وبنجي ta yake cewa ya ku durriyar آدم ya ku durriyar Adam, bana ya ku ƴaƴan adam in ma imma ya'tiyannakum rusulun minkum nan wannan in din shartiya ce an yi idgamin nun anan ma din kuma za'ida galibi duk inda in ashartiya ta shiga cikin fi'li mudari ana ainihin yi masa yana kasancewa mu'akkad bin nun ya'ti shine fi'li mudari din amma shigar in din sai zanto dole an masa ziyada da nun sai dan to ya'tiyannakum daka ya'ti ya'tiyan sai to fi'li mudari ne mu'akkadan bin nun wa nun nun tawkid huna daga cewar ya ku ya'yan adam imma nakum rusulun minkum ya ku ya'yan adam idan ya zo muku daga cikinku wane ne manzo kenan idan aka aiko muku manzo daga cikinku ya "Suna alaikum ayati yana labarta muku ayoyina yana ba ku labarin ubangiji ta'ala ya ce kaza ya hana kaza ya haramta kaza to faman ittaka ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya tsorata Allah bai yi shirka ba ya bibi duka abinda wannan annabi ya zo da shi ko manzo wa aslaha ya kyautata ayyukansa to sai Allah ta'ala ya ce fala kaufun alaihim to wannan babu tsoro a tattare da shi wato ba firgici a tsoron a tare da shi wala hum yahdanun ko ba za ku kasance masu bakin ciki bara na gobe alkiyama wato duk wanda ya bibi karantarwar manzani dangane da abin da suka zo da shi na sako daga wajen ubangiji subhanahu wataala yayi aiki da abin da ya bibiya ya kiyaye ya ji tsoron Allah a cikin wadan to lalle yana da garanti a wajen Allah Allah ya ce fala khawfun alaihim babu tsoro a tattare da shi wala hum yahzanun sannan kuma ba zai yi bakin ciki ba ba za ku yi bakin ciki ba ranar gobe alkiyama za a bujiro da lada na alkhairi wanda zai faranta wa mumini rai sai da za a sanya shi a gida mafi daraja gida aljanna to a gurin dan karin bayanin da za mu yi a nan gurin takaitacce ne cewa idan aka turo muku manzo daga cikinku minkum aka ce daga cikinku a nan za mu fahimci cewa kenan lalle cewar dukkan wata al'umma da aka turo mata da manzo to a cikin su irin halittar su aka turo musu a matsayin annabi ko manzo da ubangiji ta'ala yana so ya turo da mala'ika to da sai ya kasance mala'iku ne a bankasa to sai a turo musu da mala'ika amma tunda dan adam ne akan kasa a doran kasa to dole in za a turo abin da ya dace da shi ya karantar da shi ya aiki da abin da ya karantar to sai a turo da halitta irin tasa to shi sa sai aka turo mana da manzo a cikinmu yana da ɗabi'a irin tamu yana ci yana sha yana yin aure yana jin zafi yana jin sanyi a cikin nan zancen ba za a ce annabi dan adam bane wannan bai mata su ba duk wanda zai ce ba za a ce annabi dan adam bane to wannan ya jahilci ne ake nufi da dan adam din ya jahilci waye manzo Allah lalle annabi ne dan adam kamar yadda muke ƴaƴan adam amma in an ce shi ma mutum ne kamar kowa ta wani bangaren sai a ce i ta wani bangaren sai a ce a'a za a ce i ne ta fuskar halittarsa e lalle mutum ne kamar yadda muke mutane yana ci yana sha yana yin aure yana yin jin zafi yana jin sanyi yana yin rashin lafiya yana ainihin kaza yana hawa abun hawa kin ga wannan duk dabi'a ce ta dan adam to ashe kenan tana bangaren annabi shi ma yana da kamanceceniya da shi ma mutum da tana bangaren to amma ta inda za a dan ce a a ya sha bamban da mu shi ubangiji ta'ala ya keɓance shi da wasu kasa'is nasa akwai kususiya ta annabi sallallahu alaihi wa sallam an gane ko amma kadaiyan a ce shi ba mutum bane wannan ba daidai bane ba yadda za a ce shi kai tsaye ba mutum bane to aljani ne kenan ko ba ka ba ko mala'ika dai shi ai ko da ya mai huda da suka nemi a turo da mala'ika law dalla alaihi malak ko ubangiji ta ya ce da za mu turo da mala'ika la qudiyal amr ai mala'ika ne zo ai al'amari ya riga ya baci kawai yana zuwa sai dai a tada duniya kawai mala'ika ya bayyana ai shikenan kuma ki duba ki ga ko da kissar da Abu Jahil yayi kokarin wulakanta manzala a lokacin da yake ibada ko yace bari ya fito sallah gobe zan je in taka ainihin sa in tumurmusa shi a ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai fasa bai fito yake sallah da aka gaya masa ce ku kyale shi ko ba gaba da ya zo annabi yana cikin sallah sai yake gashi nan in aka ce je ka sai ya ringa ja da baya ah ka je mana ba gashi dan ba yana ja da baya yana dogiya ka je mana yana dogewa daga bisani annabi ce ga ya karaso wallahi da mala'iku sun bayyana kuru-kuru sun dauke shi zuwa jahannama cikin ga suna bayyana shi al'amarin sa ya kare ke da haka annabi mutum ne ta fuskar halittarsa kamar yadda muke mutane amma ubangiji ta'ala ya keɓance shi da kasa isnasa yana da kususiya tasa ta annabta an gane amma duk da haka kisancewar ba ma a halittar mutane ba a dukkanin wata halitta da dan adam da ubangiji ta'ala yayi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi su daraja ba wata halitta da take saman annabi ta fuskar daraja duk wata mala'ika da kika sani ba mata dan adam to annabi sallallahu alaihi wasallama darajarsa ta fita bangi ta yana sanar da shi a cikin alqur'ani yana gaya mana qul inna ma ko ana basharun mithlukum eh lalle ni mutum ne kamar ku amma fa ni fa yuha ilayya ana mun wahayi fa amma ni ana mun wahayi kin ga wannan kususiya ce cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama ana yi masa wahayi kai fa ana ma wahayi kin ga ba a yi maka wahayi to a ashe kenan yana da kususiya tasa da take bance shi shi kadai amma ta fuskar halitta Allah ya ai turo shi ne daga cikin mu da irin halitta ta mu da irin yadda muke mu'amala ta ci da ciya da zamantakewa da sauransu shi ma yana irin ta laqad ja'akum ko rasulun min anfusikum kin gani hakika dan aike ya zo muku daga cikin ku a wata kira'ar min anfusikum aka ce daga annafasa shine mafi tsada kenan wato shi daga cikin ku amma shine mafi tsada mafi daraja a cikin naku da ba yadda zai wani ya zo ya ce ai shi kwata kwata ba mutum bane to shi waye shi kenan kina da bukatar ki san wannan to da shi mutum ne ta fuskar halitta amma Allah ya keɓance shi da wasu kasa'is nasa wasu kususiya wasu abubuwa da sun saba da irin yadda mu muke mu'amala muke zama cikin misali mala'ika yana zuwan masa ana saukar masa da wahayi sannan shi baya saban Allah Allah ya tsare shi baya saban Allah to kinga wannan duk wasu kasa'is ne nashi an gane ko ubangiji ta kan sanar da shi gaibi ya bada labarin wani abu wanda yake na gaibu ne kinga wannan duk kasa'is ne nasa sallallahu alaihi wa sallam da haka ubangiji ta yake gaya mana idan aka turo mana manzo a cikin mu ya zo da shiga irin tamu da halitta irin tamu kuma yake labarta mana ayoyin Allah yana ba mu labari akan sakon Allah yana isar mana da sakon Allah na shari'a da hukunce hukunce to ubangiji ta ya ce duk wanda ya ji tsoron Allah famani taqa yayi taqwa tsoron Allah in an ce mene taqwa mene tsoron Allah shine mutum ya sa katangar karfe tsakaninsa da sabawa Allah ya zanto saban Allah ma shi ba ya rabasa sannan kuma ya kusanta kansa da dukkanin abin da yake da'a ne wa Allah subhanahu wataala to ka zama mai tsoron Allah kenan wato ka kama hanyar zama waliyi ko domin walitaka ai kawai jajircewa ne cikin ibada kowa zai iya zama waliyi amma ta fuskar yadda mutum ya kusanci Allah da ka duk wanda ya ji tsoron Allah bai yi shirka ba wa aslaha kuma ya kyautata ayyukansa bisa dacewa da irin ayyukan wannan annabi da aka aiko mana to lalle ubangiji ta'ala ya ce wannan mutumin ko wanda yayi wannan to fala kaufun alaihi fala kaufun alaihim babu tsoro a gare ku wala hum yahzanun sanan ko ba za ku yi bakin ciki ba ranar gobe alkiyama aya ta gaba sai ubangiji ta yake cewa walladina kazzabu bi ayatina walladina kazzabu bi ayatina amma waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu waɗanda suka ƙaryata alqur'ani suka ƙaryata dukkan saƙon wani annabi wastakbaru anha suka yi girman kai gabarin umarnin Allah gabarin aiki da ayoyin ubangiji subhanahu wataala gabarin gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi girman kai suna ganin cewar ai su ma sun kai matsayin da za a kalle su a matsayin shugabanni ko jagorori in suka yi masa biyayya sun fado to kin ga girman kai kenan domin na daga cikin girman kai shine raina mutane kamar yadda muka faɗa a jiya ko ai shi shugaban munafikai ai asalin girman kai ne ya bashi wannan wannan kankaskanci ko Abdullahi bin Ubay bin Salul ko shine shugaban munafikai a Madina ko ba haka ba to ki binciki tarihin su zaki ji dattijo ne sanda manzo Allah ya zo garin Madina shi ba yaro bane dattijo ne sune masu fada a ji a gari babban mutum ne to amma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina to shi kuma kafin so manzo Allah ana shirye-shiryen naɗa shi sarki ko hakimi a garin zai zama shugaba na musamman a ah, yo a ce za a naɗa ka gwamna ko hakimi ko sarki aikin san wannan matsayi ne babba ba ɗan ƙarami ba dole kai farin cikin ai maza lokaci yayi a nada ka ko ba gaba wata kilma sai kai wani shirye-shirye na kwalliya na ado wata kilma tun kafin hawa kujera ko irin mulkin Najeriya ko ba ka ba a ce ga wasu 'yan miliyoyi wai ka je ka gyara gida ga wasu 'yan miliyoyi ka canja kaya ga wasu 'yan miliyoyi ka sai mota to kin ko don wannan kwaɗayin ai ka ai gaggawar ai na ma a maza a zo a nada ka to shi ma wannan Abdullahi bin Ubay bin Salul din ana shirin yi masa wannan naɗin a nada shi a matsayin shugaba abin yi wa biyayya kadam ana cikin wannan shirye-shiryen kafin a naɗa shi sai annabi ya shigo garin madina sallallahu alaihi wa sallam to annabi ya riga ya zo kin ga ai babu sauran wani shugaba wannan magana ma sai aka ce ta zama wasan yara kawai ai watsi da ita sai aka wurgar da ita shugaba na hakika na gaske shine shugaban da ya zo yanzu domin daman tun kafin shigowarsa garin madina an samu wasu jama'a jama'a sun karbo musuluncin ai mazalla ya gaggana da su masu zuwa aikin hajji daga cikin mutanen Madina sun ka karɓi addini cikin dare da sauransu akwai labarin yana nan a cikin kisa da haka da annabi sallallahu alaihi wasallam zo garin Madina sai aka ce to shine shugaba to shi wancan dattijo Abdullah bin Ubay bin Salul sai ya ga cewa ah to haka ne eh amma fa dai an samu matsala mana kujera ta ta bare kenan to yanzu me mafita ina way out dole yana tunanin me mafita a gunsa sai ya ce to yanzu dai wannan yaron na masa biyayya matsala mai masa biyayya na rasa kujerata abin da ya fara tunani kenan mai masa biyayya na rasa kujerata na ki masa biyayya matsala wata kila kashe ne sai sai to shikenan ai dabara zan masa zan je in furta musulunci a baki sai in boye kafirci a zuciyata sai in yaƙe shi yaƙin sun ƙuru zan masa to wanda shine abin da ya faru a gare shi da haka sai ya ringa wa manzo Allah yaƙin sun ƙuru sai su ringa cewa da sabai mun yi imani wa idza laqul ladina kafaru yaquluna amanna wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza karaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum kin ji abin da suke cewa in suka haɗu da sabon manzala sai su ce ai duk duk abin ɗaya ne mu ma mun yi imani mun yi imani ba mun furta kalmar shahada to amma in sun koma wajen shedanun shugabannin su kafiran sai su ce ai wancan izgili muke musu muna nan tare da ku to wannan halin munafikai ke halin munafikai kenan to wannan shi ya jawo ya tawaye ya ne ki karbar musulunci na hakika har Allah ya zo ya tsine masa ya la'anci shi da shi da kuma tawagarsa domin domin daman dole an samu irin wannan shugaban za a samu mabiya gare shi muna iya gani a yanzu ko ba ka ba ko a wannan al'umma ta mu za ki ga duk wanda ya fito da wata kungiya ko wata tawaga ko a cikin addini ne sai kin ga ya samu mabiya ko akwai hizbullah ko akwai hizbul shaytan to shi ba shaitan yana samun yan tawagarsa yan gayyarsa masu goya masa baya masu bibiya duk inda ya suna take mar baya ana masa kirari a matsayinsa na shugaba ko ba ga ba to da tun a wannan lokaci shi ma ya samu magoya baya har ya ringa kokarin yakar manzo Allah a boye ta yadda yake rusa masa ainihin runduna an fita yaki da sauransu to wannan shi da abin da ya jawo masa kin ga ya ɓoye kafirci a zuciyarsa ya bayyana da imani to da girman kai kin ga anan shi ya jawo masa to duk wanda ya yi girman kai ya ƙi yin imani ubangiji jala ce ula'ika ashabun na to wannan su ne gayyar yan wuta tawagar yan wuta su ne masu yin girman kai a cikin harkar addini su ki karɓar ainihin hukunci saboda suna ganin ya saba da ra'ayinsu su ki yarda da umarnin Allah saboda suna ganin ya yi bamban ya saba da ainihin fahimtar ko yadda suke so su karyata annabawan Allah da sauransu to wannan shine sakamakon su ulaika ashabun nar duk wanda ya siffata da wannan siffa din domin siffa ce ta kafirci kuru-kuru ta ayoyin Allah girman kai dangane da abin da ya shafi ayoyin Allah mutum ya ki karɓa umarnin Allah to wannan kafirci ne tsagwaransa sai ubangiji ta ya ce in sun shiga wuta din hum fiha kalidun za su kasance masu dawwama a cikin wannan wuta din ba wani lokaci da za su fita in sun shiga wuta sun shiga kenan akwai tashin hankali a cikin shiga wuta musamman wannan kalma ita za ta fi bakanta musu rai idan sun shiga ce hum fiha kalidun kun shiga dawwama sai ba fita har abada shi sa shiga wuta har abada shine fi komai illa wanda wannan daman dai galibi an tanade ta ne ga kafirai da wanda kuma suka dawwama cikin shirka suka mutu ba su imani ba ba su ainihin tuba sun bar shirka ba amma mutukar da ainihin kalmar shahada a zuciyar ga kana dan bakata yan kananan laifuffuka da kada sauransu akwai yiwuwar ko da mutum ya shiga wuta na wucin gadi ubangiji ala zai sanya ainihin ceto a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ceto shi zuwa ga rahmar ubangiji za a ringa lekawa gidan aljanna duk wanda aka dan hasko gano shi da hasken kalmar shahada a goshin shi lokaci bayan lokaci ana tsamo su ana tsamo su masu dawama su ne kafirai da kuma mushrikai wanda ainihin su da mun sun mutu suna shirka da Allah ne kawai da haka wannan ne matabbatar su kuma za su kasance masu dawama a cikin ta نعم كرمك الله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين نعم ubangiji ta ya ce faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba aw kadhaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab ubangiji ta ya yake cewa faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba wane ne mafi mafi wane ne mafi zalunci a ban kasa shine faman azlamu wato babu mafi zalunci a doran kasa babu mafi zalunci a doron ƙasa shi da iftara alallahi kadiba wanda zai ƙaga wa Allah ƙarya ya ce Allah ya ce Allah bai ce ba wato shi ne mafi zalunci a doron ƙasa duk wani zalunci wanda ba wannan bai na ƙarƙashin wannan ba mafi zalunci a doron ƙasa kamar wanda zai ƙagi magana ya ce Allah ya ce alhalin bai ce ba ba mafi zalunci a doron ƙasa wanda zai halatta alhalin Allah bai halatta ba shine faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban sun ce Allah yana da da alhalin ba shi da da lam yalid wa lam yulad ko ba ka ba amma sun kaga cewar yana da da annabi Isa an ce dan Allah ne kin ga wannan shine mafi zalunci a ce Allah yana da da alhalin ba shi da shi an ce Allah yana da kaza alhalin ba shi da shi to wannan shine mafi girman zalunci kamar yadda suke ainihin kagar karyar cewa wai Allah yana da ɗa haka Allah ba shi da ɗa Allah shi kaɗai yake shi Allah al'ahad ne amma suka ce yana da ɗa wanda wannan shine babban zalunci wato ba su yi imani da kasantuwar Allah shi kaɗai ba sannan suna ainihin musunta hukunce-hukunce na Allah dangane da abin da ya shafi haramci an ce cin naman alade haram halal ne haramun ne misali suka halatta an ce kaza haram ne suka halatta sannan an ce kaza halal ne kuma sun ce su kuma abin su haram ne to wanda shine zalunci shine mafi girman zalunci a ban kasa amma duk wani zalunci wanda ba wannan ba mai sauki ne an kwatanta shi da wannan wato ƙaryata Allah ko kuma kin yarda da umarnin Allah shine mafi girman zalunci kafirci kenan tsagwaro to ba mafi zalunci a doron kasa kamar wanda zai zo ya ainihin kaga wa Allah ƙarya misali alhalin bai ce ba ya ce ya ce au kazzaba bi ayatihi ko kuma ya zanto suna ta ayoyin ubangiji an saukar da qur'ani sai suka ce ai ba ma qur'anin ba wanda ma ya zo da shi ba mu yadda da shi ba abin da suka ce kenan kiristoci sun yarda da dukkanin annabi amma ba su yarda da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam kin ga da shi ya tabbatar da su a matsayin su na kafirai haka su ma yahudawa suka ce ba su yarda da shi ba ba wai dan ba su san cewar shi annabi bane a'a dan kawai suna ganin cewar dan me bai fito a cikinmu ba wato suna ganin me yasa annabi Muhammad bai zama bai Yahudi ba ganin cewa mu muka fi ainihin rinjaye ta fuskar abin da ya shafi annabawa da ainihin darajoji da ɗaukaka a duniya misali dan haka lalle annabin ƙarshe ma ya zo a cikinmu da haka da bai zo ba sai suka kafirce mishi amma yahudawa sun fi kowa sanin waye manzon Allah ya arifuna huko kama ya abna'u sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴansu da cikin su da kamanninsa da siffarsa da dukkanin wasu abubuwa da za a iya gane shi shi sa ki duba kissar can ta Salman al-Faris ko da ya so daga kasar Farisa ko yana so ya zo ya ainihin sadu da annabi sallallahu alaihi wasallama tun kafin ya zo fa yana sane ilimin yana da ilimin cewa ta wace hanya ake gane annabi ko ba ba ya san cewa ai an ce baya cin zakka baya cin sadaka amma yana cin kyauta ya san cewa akwai shi da hatimin annabta ya san cewa akwai kaza akwai kaza da sauransu ashe kenan tun kafin zuwan manzo Allah suna da ilimin yadda ma za a gane shi a cikin al'umma suna da sanin cewa da irin ɗabi'un da zai zo irin halayen da zai zo hatta sunansa ma an gaya musu a cikin littafin suna a taura littafin annabi Musa kama sai suka karyata suka ƙi yin imani da ainihin ayoyin da ya zo da su da ma shi kansa gabaki daya da ka lalle sai ubangiji ala yake faɗa cewa ko waɗanda za su karyata ainihin ayoyin alqur'ani ko su karyata annabin da ya zo da alqur'ani lalle wannan su ma suna kan gaba wajen mafiya zalunci a doron kasa sai ubangiji ta ala yake su din dai waɗannan ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab su din dai ubangiji ala yake rabansu da aka rubuta a littafi zai same su rabansu da aka rubuta a littafi zai same su wato yanaluhum nasibuhum rabon su zai same su min alkitab wanda aka rubuta akan littafi a nan gurin malamai sun yi fasara guda biyu na daga ciki fasarar ta tabbata da asari ingantacce har zuwa ga Abdullahi da Abbas yake cewa aina anan abin da ake nufi da yanaluhum nasibuhum ay yanaluhum ma kataba alaihim wa kataba liman yaftara ala Allah kadiba wa man wa kataba liman yaftara ala Allah wajhahu musawwada yace abinda ubangiji ta yake nufi a nan gurin ga su waɗannan waɗanda suka kaga wa Allah ƙarya din nan ko suke ƙaryata ayoyin alkur'ani cewa raban su zai same su wanda aka rubuta a littafi shine yadda ubangiji ya ainihin labarta a cikin suratul zumar cewa rada gobe alkiyama irin su za a gane su ta hanyar fuskar su za ta yi bakin kirin za su waye gari a filin alkiyama fuskar su bakin kirin saboda yadda suka kasance suna wa Allah kariya suna ƙarya ta ayoyin alqur'ani to wannan sakamakon da ya fada cewa zai sakanta wanda duk ya kaga masa kariya alhalin bai ce bai ce ya ce da wanda duk ya ƙarya ta ayoyin alqur'ani to Abdullahi da Abba zai ce to wannan shi ake nufi da yanaluhum nasibuhum min alkitab ba wasu malaman irin suka tada da sauransu suka ce ai nan abin da ake nufi a nan gurin dai fassara kenan suka ce ai mimma kutiba lahum min lahil mahfuz wato rabansu zai same su wanda aka rubuta musu a lauhil mahfuz shi ne rabansu da aka rubuta musu tabbatacce cewar in sun zo gidan duniya suna da rabo iri kaza na arziki suna da rabo kaza na ajali misali suna da rabo kaza na aikin da za su aikata to wannan rabon babu makawa zai same su shi Allah yake nufi a nan gurin yanaluhum nasibuhum min alkitab ai min rizqihim wa ajlihim wa amalihim wato arzikinsu da za su samu a gidan duniya ba za a tauye musu ba tunda an riga an rubuto musu shi tun suna cikin mahaifansu da haka za su same shi duk da sun kaga wa Allah ƙarya din sannan ajalinsu da aka rubuta musu za su cika kan shi shi ma yana nan ba za a goge ba za ki ga mutum Allah ya bar shi yana ta ainihin yin kafircinsa a doron ƙasa yana gudanar da shirkarsa irin yadda yake so kawai ana jiran wa'adinsa ne saboda rabon da aka riga aka kaga masa na ajalin shi haka shi ma wannan abin da yake aikata yana daga cikin aikin da aka ainihin rubuta masa tunda a cikin wancan umarnin akwai wa shaqin aw sa'id yana lahum nasibuhum min alkitab lalle raban su zai same su wanda aka ainihin rubuta musu a ainihin lauhul mahfuz wanda zai ainihin rufe su bangiji ta Allah yace hatta idza ja'atuhum rusuluna har zuwa lokacin da mu za su je zuwa gare su a nan gurin manzanni ana nufin almala'ika mala'ikan da yake zuwa ɗaukar rai shine ɗan aikin Allah wato za a kyale su su cinye rabansu da aka kaga musu a gidan duniya har zuwa lokacin da za a tura mala'ika ce to je ka ɗauko rin ana an ce rusul manzanni shi ko mala'ikan mutuwa guda ɗaya ne ko ko suna da yawa ne mala'ikan mutuwa guda nawa ne guda ɗaya ne yake ɗaukar rai to amma a bayansa akwai masu take masa baya akwai tawaga ta mala'iku wato akwai 'yan rakiya da suke zuwa tare shi sa aka ce har zuwa lokacin da manzannin mu za su riske su wato mala'ikan da zai zare rai da sauran mala'ikun da suke tafiya tare da shi domin ai in an zare ran akwai mala'ikun da suke yin sama da shi ko ba haka ba in ya zanto ran mumini ne kenan ko za a yi sama da shi a kusanta shi da ainihin gidan aljanna in kwaran kafiri ne za a yi ƙasa ƙasa da shi ne can ƙasan ƙasa za a kusanta shi da ainihin gidan wuta tun daga ne fara ɗanɗanar huci da azaba na gidan wuta Allah ya tsare mu to da haka manzanni a nan gurin sune mala'iku wanda za su je su ainihin karɓi ran shi bawa din nan da ainihin yake kokari ko ya cinye raban shi a gidan duniya shine hatta idza ja'at rusuluna yatawaffawnahum qalu sai su ce da su qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah wata uwa wata irin tambaya ce mala'ika zai ringa jefa wa wannan kafiri din wannan mushriki ɗin da yake yin shirka da Allah sai mala'ika ya ce da shi aina ma kuntum tad'una min dunillah wai ina wanda kuka kasance kuna kira ba Allah din bane gani na zo zan ɗauki rai in har akwai wanda kuke kira ba Allah ɗin ba to zo ya hana mana muna ko ba ga ba ya hana da a ce akwai wanda zai iya hana ɗaukar rai saboda ana masa biyayya a matsayin sujjada ko ana girmama shi a matsayin sa na shugaba ana masa bauta irin wadda bautar da ake Allah ai da uwa ta hana ɗauran ɗanta ko ba gaba domin duk soyayyar abin bautan da ake wanda ba Allah ba ga wanda yake masa bai kai soyayyar take tsakanin ɗa da uwa ba amma kin ga za a zo a ɗauran ɗa a hannun uwar shi ba tare da uwar ta iya hanawa ba za a ɗau ainihin ran mata a hannun mijinta ba tare da ya iya hanawa ba bi yadda kwaye kai da santa to da haka su ma waɗannan mushrikai din da suke bautawa suke su a matsayin alloli da za su gama lokacin da ake ɗaukar ba abin da za su iya yi kamar yadda gashi mala'ika zai za su bujira musu da irin wannan tambayar aina ma kuntum tad'una min dunillah ina wanda ku kasance kuna kira wanda ba Allah ba inda abin da zai iya yi ya zo yi ba abin da zai iya yi su da kansu sai su ce qalu dallu anna sai su ai sun tafi sun ban mu mu ba mu gansu ba sun gudu wato wanda muke kira din mu ma sun bace mana Kalu, dallu anna wato mu ma sun bace mana ba mu gansu ba duk wani abin bauta wanda ba Allah ba idan ka zo cikawa ai kai da shi shikenan kuma illa iyaka shi ma din in bawa ne misali zai je dan kasantuwar ya allantar da kansa a wajen Allah in ko ba ainihin dan adam bane misali ba abun ba ba wanda za a zarta da hukunci akan shi bane misali kamar itace ne ka sassaka ko gunki ne da sauransu kaga shi kan dai ta bangaren sa ba wani abu da zai da za dan dandana masa kai ne dai za ka je ka dandana azaba ta dawwama a gidan wuta saboda ka kasance kana bauta wani Allah ba Allah yo ai ba mafi dolanci ma ka bauta wanda yake ba zai iya amfana da kai komai ba kada una min dunillah ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum ka annabi Ibrahim ya ringa mayar da raddi ga ainihin mutanen shi ko yanzu kuwa a ringa bautawa wani Allah wanda ba Allah ba a daidai lokacin da ba zai iya amfanar da ku ba ba zai iya cutar da ku ba sannan kuma ba ma ya jin ku kuma ba ya ganin ku sannan inda za ku taɓa shi bai san kun taɓa shi ba kama duk da hakan saboda Allah ya batar musu da ainihin basirarsu kasantuwar an riga an rubuta musu cewar za su kasance akan wannan hanyar sai suke zantuwa suna bautar suna bauta ga irin waɗannan to dan haka dai lalle dai kadai mu fuskanci cewa ba wanda ake tsayawa a bauta masa bisa ga dacewa in ba Allah subhanahu wa ta'ala bisa tantanta da dacewa ta a bauta masa sai dai Allah subhanahu wa ta'ala da haka mala'ikun mutuwa za su gaya musu haka su kuma sai su ce kalu dallu anna ai sun bata mu ma bamu gansu ba wa shahidu ala anfusihim za su bayar da shaida da kawunan su wato da kansu za su ba da shaida su tabbatar da kansu cewa eh lalle muna kan bata kuma wanda muka bauta wa din mun san cewa aikin banza muke sun gano haka domin sun zo cikawa za a zari ran su irin zararren da ake wa kafirai wa billah in an tahi zararren kafiri ba daga kafa a cikin zararren kafiri amma wallahi mumini ana daga masa kafa ana sassauta masa ana rangwanta masa ana tarerayarsa ana masa bishara da haka ake zararren shi ki duba cikin suratul nabi'a ko ubangiji ta la ce wan nabi'ati garqa garqan kai da jikin san tashi hankali ne a nan gurin ko ba gaba ubangiji ta la ce ai ana zararren kafire ne da karfi a fintike shi ina ga yi misali da bishiyar da ta shekara hamsin ko talatin a kofar gidanku misali a ce ana so a zo a tubje ta lokaci daya dala abin mai sauki ne ke kin san ba mai sauki bane ko mota ce da inji za ta cire ta wallahi sai ta yi aiki da yawa sai na garan da shi kuma ya yi shekara tamanin ko tasa'in a cikin zuciya ya zama jiki ya zama tare da ita a so za a zo a ce a bincike shi lokaci da aikin son za a ci azab kama mominai fa sai ubangiji ta ce wan nashitati nashba nashba kira jin kalmar kin sa akwai nishadi a ciki akwai walwala akwai nutsuwa a cikinta to wallahi muminai za a ciri ransu ne cikin nishadi har ma da za a baki zaɓi ba a ce to yanzu gashi mun fara zararren nan a dawo da shi ne ko ko a ƙarasa za ki ce wallahi a ƙarasa wallahi duk yadda ba ma san mutuwan nan in dai ke mumina sai kika bincika za ki ce kawai a ƙarasa saboda an riga an buɗe miki kofofin rahama an haska miki masaukin ki kin gano ni'ima ce ba irin ta wutar lantarki ba dan yau in yanzu da iska an anjima babu iska zafi kin gano cewa ni'ima ce ba irin ta gidan duniya ba da haka ana zarar zararren mumini cikin nishadi da walwala in an dan ja sai a bashi ya huta kai wani lokacin ana iya gane fitarren mumini wallahi wanda suke tare da suna iya gane fitarren mumini za ki ga ya dan yunkura uwa an ya dan ji wani dan zafi sai ki ga ya dawo haifi wani lokacin za ki ga ana tafiya hankali sai ki ga rai ya fita kuma cikin nutsuwa da wasu alamomi suke nuna hasken rahama ta tarbiyar sauransu kamar kafirai da waɗanda suka shirka zai wahala a zaruran su shigan cikin nutsuwa ko da yanayi na nishadi a fuskar don haka dai su kafirai ko wanda suka shirka wa Allah da kansu za su ba da shaida akan cewa lalle sun kasance kafirai wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin wato sun kasance kafirai sun yi abin da suka yi na kafirci da haka ubangiji ta'ala zai sakanta musu da narkon azaba dangane da abin da suka aikata na ainihin hada shi da wanin sa ba shi ba misali ta fuska abin da ya shafi bauta masa ko kadai shi tashi a matsayin Allah na'am qala dkhulu fi umamin qalat min qablikum min al-jinni wal كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا ربنا أولئك أضلوا يعلمون نعم آية وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا رهوق العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم نعم وبنجي تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار wato irin sakantawar da za a yi wa kafirai da waɗanda suka mutu suna shirka da Allah ubangiji ta'ala zai ce da su qaladkhulu fi umamin wato ku shiga tare da waɗannan al'umman qad khalat min qablikum wanda sun gabata kafin ku wato sun zo kafin ku amma aikin ku ya dace da irin nasu don haka za ku samu masauki iri ɗaya ku da su da haka sai ubangiji ta ya ce udkulu fi umamin qad khalat min qablikum ku shiga tare da waɗannan al'umman waɗanda su sun gabace ku kafin ku min aljinni wal ins na daga jinsin aljanu da mutane finnar a cikin wuta anan udkulu fi wasu malaman sun fasara kan ma ku shiga tare da al'umman da sun gabata kafin me yasa za su shiga tare shine abin da nake furci akan cewa saboda aikin su da suka aikata a yanzu ya dace da na irin waɗancan mutanen da suka gabata shekaru dubinai da suka wuce a baya saboda aikinsu ya dace da na irin waɗancan mutanen da ainihin suka gabata a baya su ma sun kasance masu kafircewa ga Allah masu ƙaryata ayoyin alƙur'ani masu ainihin nisan cewa ga rahmar ubangiji ta fuskar ƙaryata ayoyin alƙur'ani da sauransu to da ka su ya dace iri ɗaya sai ubangiji ta ya ce ku shiga ainihin tare da su zuwa ina zuwa ga gidan wuta wato daga bangaren jinsin aljanu da mutane sai ubangiji ta ce odukulu ku shiga tare ga baki daya wato odukulu kullama dakalat ummatun la'anat uktaha duk lokacin da wata al'umma ta shiga wuta idan ta haɗu da al'umman da aka ce su shiga wutan tare sai sashe ya ringa la'antar sashe wato sashe sai ya ringa kallon tsaye sashen a matsayin shi ya batar da shi ko kuma yana ƙara ainihin la'antarsa ta fuskar cewa ya cuce shi ya zalunce shi wato kamar a ce mutum biyu in sun haɗu a gidan wuta sai wannan sai ya tsine wannan ya ce kai kaɓatar da ni shi ma wannan ɗin sai ya ce kai ma kai kaɓatar da ni shi ma ya tsine wannan in wannan ya la'anci wannan sai wannan ya la'anci wannan to haka yan wuta in sun shiga wuta za su kasance tare da waɗanda suka shiga wuta zamani bayan zamani zamani bayan zamani tun daga al'ummai na farko har zuwa al'umma ta ƙarshe za a tada su a yi musu hisabi duk wanda ya dace da shiga gidan wuta zai shiga wuta wanda ya dace da rahmar ubangiji zai shiga gidan rahama to su masu shiga gidan wuta maimakon bishara wa juna misali sai ya zanto kuma kyama ne ga la'anta tsakanin juna saboda an shiga gida mafi kaskanci shi da gidan wuta kenan da haka sai sashe ya ringa la'antar sashe sashe sai ya ringa tsinewa sashe yana ganin cewa ai sun suka batar da su da haka suna ganin uwa sun suka fitar da su la'anat uktaha wato bangare ya ringa ainihin kirawo bangare ainihin ninki ko neman karin azaba kan saboda yana ganin uwa shi ya batar da shi ubangiji ta laifi hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukrahum liulahum har zuwa lokacin da in sun haɗu baki ɗayan su a cikin gidan wuta din to sai ainihin na ƙarshen su sai su faɗa ga ainihin ulahum na farkon su su kamar mabiya su faɗa ga shugabannin su kenan an gane ko domin duk wani kafirci da mutum zai ai akwai shugabannin shi ta fuskar kafirci an gane ko to da haka na ƙarshe sai su ringa faɗa ga na farkon su shine daidai da a ce mabiyan sai su ringa faɗa ga shugabannin mutum ya zo ya alantar da kansa ka ji shi a matsayin shi na Allah misali ko a matsayin wanda ake ba shi ayyukan Allah an bai sani magana da kyau yana ganin cewa za a ɗauki wani kaso na aikin Allah a bashi to ya zo ya karantar da kai ko ya dora ta akan wannan aqida kai ma ka yadda ka bi shi to in kun haɗu zaka kasance kai ne mabiyi shine kamar shugaba akan ka kenan to da ka sai zanto kai na karshen kana la'antar shi na farkon wanda ya kasance a matsayin kamar shugaba gare ka to da ka na ƙarshe za su ringa la'antar na farko din su su ne shugabannin su misali suna cewa rabbana rabbana ha'ula'i adalluna ya ubangiji waɗannan su ne suka batar da mu wato ihu bayan hari ko to a riga dai an shiga wuta kin ga ai ba wani hanzari su yi shiru da bakin su ma wata kirsa samu sassauci da kuma ba magana sassoci a gidan wuta kullun ninka azaba ake wallahi kuma za a dawo da mutum da katuwar sura ta yadda wuta za ta ji daɗin zagwanyar jikinsa misali idan an waye gari naman jikin ya zagwanye ga baki ɗaya to sai ubangiji ta ya sake ba naman jikin umarni ya sake fitowa nan take da cikarsa kamar ta da sannan wuta ta sake zagwanye shi haka za a yi ta yi haka za a yi ta yi haka za a yi ta yi domin ba maganar mu ce to ai shi kenan dai in wutar ta gama sunyewa dai aka kare ba shi kenan ba dai a a ba shi kenan ba ba maganar shi kenan sakan ɗaya ba za a sassauta wa kafiri ba wallahi za a yi ta tantana masa ne idan za a sa wuta ta zagonye kayan ciki ne ya zube sai a sake tsoro da wani wannan shi ne komai sauki a gurin Allah da ka wani bangare daga ciki kamar na karshe za su ringa faɗa ga na farko kenan suna gaya wa ubangiji rabbana haula'i adalluna suna ganin ya ubangiji waɗannan su ne suka batar da mu suna ganin waɗannan na farkon su suka batar da mu wato suna ganin cewa su suka batar da su istabarra alladhina tabi'u min alladhina tabawu wa ra'u al'adaba wa taqatta'at bihim al-asbab وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بكارجين من النار wato sashe zai ringa la'antar sashe yana ganin wannan sashen ne ya batar da ni to ubangiji ta ala dai a can cikin suratul baqara yace wa ma hum bi kharijina minan nar dukkanin su dai da na farkon da na karshen ba wanda zai samu daidai da kofar allura ya fita ta cikin wuta wallahi babu shi in za su shiga aljanna to ki kaddara raƙumi zai huce ta kofa allura hatta ya lijal jamlu fi samnil khiyaf in har dan wuta kafiri zai shiga aljanna to raƙumi zai shiga ta kofa allura ai kin san allura na ki gani sai ne dan yatsan ki kina so ki sashi a cikin kofa allura zai shiga to da haka kafiri in ya shiga ya shiga kenan da kuma duk wanda ya aikin kafiri ko da yana cikin musulmi domin akwai wanda yana tare da musulmi yana daukan kansa a matsayin musulmi amma aikin kafirai yake shi ma wannan fanni ya shiga wuta ba fita ba sai wanda baya aikin kafirai amma dai yana yin saban Allah to shine in ya shiga wuta akwai fito a gare shi amma mutumin da yake mushriki ne tsagoro to kin ga aikin sa yayi daidai da irin na kafirai kenan ah to ai ko da kafirai ki duba ki ga ai ko da kafirai akwai nau'in tauhidin da ma sun yi imani da shi ko sun yarda da me nawa ne aka samu tauhid ثلاثة بارك الله فيك وني نفركو توحيد الربوبية شيني نفرقه ناكربا نبيفا ألوهية نأكفا توحيد الأسماء والصفات بارك الله فيكنا to أنا نقولين in kin karanta daidai za ki ga cewar kenan a cikin nau'ikan tauhidin ma ko wanda su ma kafiran sun yi imani da shi wanne ne kenan rububiyya sun yarda da rububiyya ta Allah wa in sa'altahum ko man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allah haka Allah yake da zaka tambaye su waye san sammai da katsai za su ce Allah ne cikin sa akwai wanda suna yin shirka amma suna ganin dan ne za a ce musu mushrikai dan ne za a ce musu sun bar musulunci kuma suna tare da musulmai a cikin al'ummar musulmai to da ka ba mafi sharri mafi sharrin aiki kamar shirka a cikin saban Allah domin ita tana nisanta mutum daga rahmar ubangiji ne gwara ne sabo gwara muslim watakila wata ran za a ce sabansa an gafarta masa an halatta masa shiga cikin rahmar ubangiji da haka lalle ubangiji ya ce wa mahum bikarijin minan nar tan cikin suratul baqara dukkan su ba ne fita daga gidan wuta za su ringa ta rabbana haula'i adalluna ya ubangiji waɗannan su suka batar da mu ya Allah wai sai su ringa cewa sai su ringa cewa fa'atihim azaban daifan min nar wai kara musu narkon azaba akan tamu ya ubangiji ninka musu irin azabar da kake mana wai suna neman dai a dan fifita waɗancan da suka batar da su a yi musu narkon azaba fiye da yadda ake musu za su ringa cewa fa'atihim azaban da'ifan min an-nar sai ubangiji ta ya mayar musu da cewa qala ubangiji ta sai ya mayar musu da martani qala li kulli da'ifun min nar li kulli da'ifun wato kowanne yana da ninkin ba ninkin ɗin azaba yanda kuke so a yi musu narko a ninninka musu to kuma kuna da narko da ninki ninki an gane ko da in ka shiga ka da woma ka shiga da woma da wanda ya fi ka sabo da kai ɗin da ba kai sabo ba kowa dai ai a wuta babu mai sauki ba sauki a shiga wuta a aljanna ne ake da ainihin uh, madaukakiya wanda ake kwaɗayin samu fiye da makaskanciya ko ba ka ba amma a wuta komai kaskancin wuta ai yi ce kai ko na wucin gadi kai ko rabar aka ce kai ai azaba ce to amma aljanna mataki mataki ne ko mataki mataki ne to amma ko da ma'adla daga cikin matakin mafi ƙasa sai kin san an baki an taimaka miki wallahi tallahi an taimaka miki duk da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu a cikin hadisi cewa mu roki aljanna firdaus an gane ko wani sahabi ne ya fara shi kan aljanna ko ta yamma da yan dan sama sai sai annabi ke karanta da a a'a ka roki firdaus an gane ko shi sahabin da yana ganin to firdaus ya rasulullah ai wannan ta wannan aita annabawa ce kawai sai ce a ka dai roka gane ko da ka aljanna mataki mataki ce ba mamaki wata da kika sani kuna tare da ita yanzu ka aljanna ta tafi taki ko kuma taki tafi tata ko ba ka ba kowa da irin mataki mataki ne abin step by step ne kamar gida ne a gidan duniya ko akwai gida na ɗan ƙaramin talaka wanda hayarsa bai fi dubu talatin ba ko ashirin da biyar akwai gida na mai biye masa wanda hayarsa ya kai sittin ko saba'in ko tamanin akwai na mai biye masa hayarsa ma kuɗin ƙaramin gida ne sai ka ja dubu ɗari uku dubu ɗari hudu ko ba ka ba akwai gidan da ma kawai duk yawan jarin kama ya tafi a sayan gidan da sauransu to da haka aljanna ma mataki mataki ce to a duniya ma ana bambanta gidan talaka da gidan mai kuɗi naga ga kuma a lahira ko ba ka ba to da haka aljanna ma mataki mataki ce ki yi burin fatan samun aljanna ya ita ce firdaus Allahumma rzuqna bi jannatil firdaus da haka su kan dai ubangiji ta la ce li kullin bi'fun wato kowanne daga cikin ku yana da narko ninkin ba ninkin na azaba amma walakin la ta'lamun amma su ba san haka ba wato kowanne yana da ainihin ninkin ba ninkin na azaba haka can cikin suratul an'am ubangi ta yana kara bayani dangane da irin sakamakon da zai musu walau tara id waqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adaba bima kuntum takfurun fadhuqul azaba ku ɗanɗani azaba tunda dai kun ɗanɗani kafirci da shirka to yanzu ku ɗanɗani azaba saboda wancan kafircin da shirka da ka wannan duk ayoyin suna bayyana narkon azaba ne ga kafirai da waɗanda suka mutu akan shirka da za su ɗanɗana rana gobe alƙiyama Allah ya tsare aya ta gaba ubangiji ta ala yake cewa wa qalat ulahum li ikrahum fama kana lakum alaina min fadli wa qalat ulahum li ikrahum can kuma an ce qalat ukrahum ulahum kina fahimta a can na ƙarshe suka faɗa ga na farko nan kuma wa qalat ukrahum wa qalat ulahum li ukrahum anan kuma na farkon za su faɗa ga na ƙarshen kenan wato kamar su shugabannin za su faɗa ga mabiyansu fa ma kana lakum alaina min fadl to me bambancin mu da mu da ku kafirci ne mun yi kuma kun yi a akwai wani bambanci ne ta su faɗa musu kafirci ne mun yi kuma kun yi mu muka tsaga muku ko cewar kamar irin abin da su Musa Samiri suke wa mutane da Musa misali kin ga ai ya tsaga musu bautar dan mariki ko ba gaba to da wanda ya bauta dan mariki da wanda ya kirkiri dan mariki aka bauta masa akwai wanda bai shirka ba kowa yayi shirka da haka in mabiya sun ce kai ka tuce mu ka zo mara da dan marikin nan da haka kai fi kamata ya azaba sai ce a ah, to me bambancin mu da mu da ku da na kaza muku ba dai kun yarda kun buga kuma kun bauta masa da haka din mun zama ɗaya kawai Allah ya tsare mu to da haka shine abin da kamar cewa gabani za su faɗa ga mabiyansu wanda duk ya jagoranci al'umma cikin kafirci to in an yi wannan jayayyar karshen magana dai haka za ta kasance kai ba ka da hankali baka saurari alqur'ani ba baka saurari hadisan manzala ba baka saurari bayanan malamai ba ka biye masa bisa ainihin abin da yake ganin shi ya kamata a bauta ba Allah ba ka bauta masa to ina mafita a gare ka babu tunda ka riga ka bar can a baya da haka sai su gaya musu akan cewa ma kana lakum alaina min fadl to me bambancin mu da mu ku kafirci ne mun yi kuma kun yi alaysa zambukum ahunu min dambuna yanzu zulumin kuna so ku ce ya funa namu ne duk da ana jika duk abin da ya sabbaba shiga wuta da girmansa da sa duk ɗaya ne wallahi duk ɗaya ne gwara irin kin san zunubai akwai zunuban da suke sabbaba azaba amma ba sa sabbaba shiga wuta an gane ko akwai zunuban da suke sabbaba a kwace miki ladanki a ba wani amma ba sa sa mutum ya shiga wuta akwai zunuban da suke sawa a ainihin kona wani bangare na jikinki misali da azaba azaban ya shi saboda me saboda ya haƙi da wata haramun amma baya sabbaba dawwama ko shiga cikin gidan wuta an gane da kyau da haka kamar da na daga cikin bayanai sosai cewar lalle ita kanta aljanna yanayin shigar ta ma matakai matakai ne yanayin shigar wani sai an azartar da shi sannan daga bisani a ce shiga aljanna wani kuma daman shi direct ticket ne da shi kawai yana zuwa zai wuce kawai wani zai shiga cikin sauki wani sai ya sha wahala wani sai ya waye gari ba sauran tsoka a jikinsa duk ta zagonye wallahi a hanyar shiga aljanna can an rede can gurin wuta ta wacce can gurin an cinye can gurin amma dai duk da haka wani zai shiga aljanna fa sai kai da kyar yana fadawa aljanna kuma sai dukkan jikin sai ya tsoro ya dawo kamar yadda yake a da kin ga dai ya dandana tun da ya dandana dan saban nan a baya to shi ma sai ya dan dandana wancan a gane ko to amma dai an kai da kyar ko ba haka ba to amma dawwama a cikin gidan wuta wani yana da alaka da kafirci ne ko shirka ne kawai da ka lalle mai taka tsantsan cikin abin da ya shafi ibadar mu da addinin addinin mu da ayyukan mu na addini da lafzan da muke furtawa muke aikatawa yau da kullun da sauransu lalle harshe din nan yana da sharri kuma yana da alkhairi an gane ko isa annabi kita kuffa alayka haza ko ka kiyaye wannan harshen ba mafi sharri kuma mafi daɗi a jikin ɗan adam kamar harshe ƙwarai kuwa shi da wani hadisi yana cewa ɗan adam bai ɗauki abin da mana ɗan adam bai riƙi wani abu mafi shari sama da cikin sama misali amma ta fuskar abin da ya shafi ciki amma harshe kan da shi ne kafiri yake iya shiga musulunci kin ga daɗin sa kenan ko sannan da shi ne kuma an samu kuskure ake iya fita daga cikin addinin musulunci da dai harshen saboda me saboda an furta wata kalma ta kafirci ko an furta wata kalma ta shirka da sauransu da ka lalle a ringa taka tsantsan da harshe da kuma ayyukan da muke aikatawa yau da ka wannan dai shine abin da za su ringa faɗa a tsakankanin junansu sai ubangiji ta ya ƙara musu da cewar faduqul azaba bima kuntum taksibun ku dai ɗanɗani azaba saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa ko kun aikata a gidan duniya wato ba mafita lalle dai za ku ɗanɗana azaba ubangiji ta zai ainihin tabbatar da su a gidan wuta za su kasance hum fiha khalidu Allah ya tsare mu idan ka wannan ayoyin gaba daya an mun lura da kyau za mu ga suna mana jan hankali da gargadi ne dangane da aikin shirka ko kafirci kan cewa me yasa ka tsantsan duk wani aiki da ake fuskantar ubangiji da ko da kin hararo ma'ana shi ko rashin ma'ana shi misali a kokoloki ko da kin fahimce da ake yin shi ko baki fahimta ba in dai an ce Allah ake wannan aikin to ki yi taka tsantsan karki wani Allah shi an gane ko da ki ga wasu ayyukan sauƙaƙa an ce addu'a addu'a kawai kuma to ai kaza ka iya roƙa wani ta fuskar addu'a irin wannan ayyukan duk Allah yake ke banta da su da tabbatar kun sha samu irin wannan karatun ta fuskar abin da ya shafi karatun tauhidi da sauran da ka insha Allah ta'ala za mu tsaya a ƙarshen wannan ayar sai dai kafin mu rufe akwai jan hankali guda ɗaya zuwa biyu sama wanda zan ɗan ƙara mana wanda yake nasiha ce a gare mu kuma jan hankali ne dangane da ƙoƙarin dacewa da alkhairai an gane ko kafin mu shiga ga wannan ji hankalin jiya na yi alkawarin cewar zan kawo muku ayar da take magana akan cewar kawa za ta iya cetar kawa a aljanna ko bayan da to nake tuna wannan magana to wannan ayoyi ne guda ko ce aya ta cikin suratul shu'ara in kin je kin duba ina jin aya ta 101 zuwa 102 nan famalana min shafi'in ko wala sadiqin wala hamim wala sadiqin hamim wala sadiqin hamim ayoyin baya da zaki bibi tafsirin kafin waɗannan ayoyin an koro ayoyi ne na kaico na tir ga kafirai ga waɗanda suka shiga wuta su ringa ikirarin cewa ba su da mai su kai ba ma wani ɗan aboki ko wani ɗan amintacce da zai iya taimakon su to a ƙarƙashin wannan ayar imamu qatada sai ya fassara cewar ainihin abin da ake nufi wala sadiqin salih wato as salih yanfa ko nafa wato aboki nagari yana amfanarwa amma amma al salih shi kuma shafa shi kuma hamim wanda yake nagari shi kuma yana yin ceto ne in an ce hamim shi ma aboki ne amma akwai bambanci tsakanin sadiq da kuma hamim bambancin da ke tsakanin sun an ce sadiq shi da dai aboki ko kowa ya san aboki kawa kawa kawa kawa an gane ko to amma a cikin kawa kuma akwai ta jiki amintacciya wadda ba yadda za a yi ta samu wani alkhairi sai ta tuna da ke ta dan gutsuro ta kawo miki ba yadda za a yi ta ji wani narko alkhairi sai ta gayyato ki ba yadda za a yi wani farin ciki ya same ta sai ta sauri ta zo ta gaya miki haka ke ma an gane ko kin ga ya kenan ta hakika ita ce hamim an gane ko wato alqarib qaribatun mink wato makusanciyarki wacce take kaunar ki ke ma kike kaunarta kin sa akwai bambanci da so da kauna wata take kaunar ki kike kaunarta to irin wannan sukan yi ceto na gobe alkiyama su ma suna shiga cikin lissafin masu yin ceto za a waye gari wata tana aljanna amma saboda irin yadda Allah yake so ya faranta mata rai sai ta hararo wata kawata ta da ba ta rabuwa ni ko ina kawata wance ai tana wuta ta ubangiji a fito min da ita in ban ganta ba aini ba jin daɗi aljanna nan kaza kaza kaza to sai a samo miki ita sai a kawo miki ta matsayin kin ceto ta ba Allah ya kaddara ka ya rubuta ka an gane ko to wannan shine a takaice kenan ba tare da na tsawaita bincike da kawo hujjoji akan hakan ba amma dai tabbas wannan ayoyin kin ji kin duba cikin suratul shu'ara zaki same su kuma zaki samu karin bayani akan wannan sai a karshe jan hankalin da zan mana yana da alaka da wannan wata da muke ciki cikin minti biyar tunda na ga kamar kusan minti biyar rage ya zanto mun tashi insha Allah ah, jan hankalin a takaice yana da alaka da ainihin jajircewa don neman alkhairi a cikin wannan ranaku da muke ciki kowa ya sani cewa muna cikin wata mafi daraja mafi albarka shine watan ramadan watan da Allah ya wajabta a yin azumi a cikinsa ga baki ɗayansa saboda me saboda shi wannan watan Allah ya fifita shi da wata daraja ta musamman ya saukar da littafin na musamman a cikin sa littafin da yake da madaukakiyar daraja akan sauran littattafan duniya ga baki ɗaya shine alqur'ani a daren da ake kira daren lailatul qadar ko to nasihar ita ce mi kokari mu jajirce mi yi kirdadan dacewa da alkhairin wannan dare dai zan so mun dace da irin alkhairin da ake samu in an samu wannan daren Aisha ummul mu'minin tana faɗa a cikin hadisi sahihi tana bayyana irin yadda manzon Allah yake jajircewa a wannan goman ƙarshen karfa ki manta shi manzon Allah baya sabo baya zunubi hatta shaidani baya iya rabarsa ma balantana ma ya sa ya aikata zunubi to amma wai shi da kansa in goman ƙarshe ta zo Aisha ta ce yakan ainihin ja ta zugen shi yakan ja kafar wandansa shadda mi'daru yakan ƙara jajircewa ya zage dantse yakan nisanci shimfiɗa da daddare ya ainihin raya dararen nan da neman alkhairi wa kanshi da sauran al'ummarsa. to ina ga mu kuma da ba mu da tabbas ba mu da garanti ba mu san makomar mu ba sai dai tsammani da sare kawai to dan me ba za mu jajirce mu nemi aljanna ba a cikin irin wannan raniku ba mu nemi kwanciyar hankalin mu a ciki mu nemi amincin mu a ciki mu nemi sauki ga al'ummar mu ma kanta ma misali da irin yanayin da muke ciki da sauransu wannan daren fa shi ne ubangiji ta ya ce tun daga farkon daren aminci ne da amintarwa a cikinsa har alfijir yake to salamun hi hatta matsala alfajar da daren ya shiga to daren aminci ya shigo wa yake so Allah ya aminta da shi ya yarda da shi Ta shi ka bauta wa Allah wa yake so ya samu nutsuwa ya samu kwanciyar hankali a duniya Ta shi ka bauta wa Allah wa yake so ya samu gida mafi daraja ta shi ka bauta wa Allah Allah ya fifita shi da dare dubu khairun min alfi kuma mala'iku ne suke ta sauka a cikin sa suna tabbatar da waɗanda suka jajirce suka bauta wa Allah shi dan neman alkhairi to dan ne mu ba za mu jajirce ba dan ne zaki samu ana ainihin yin nafilfili na salloli da daddare ana tahajjud da sauransu amma wasu sun yi buris ba sa damuwa da koda akan kansu misali su tayi ainihin dan nafilfili su roki Allah su karanta alkur'ani da sauransu daka ya kamata a ribaci wannan dare dan a dace da alkhairai kuma a yi wa ƙasa addu'a a yi wa garuruwan musulmai addu'a a yi wa sauran al'umman duniya ma gabaki ɗaya addu'a a ciki dan neman kwanciyar hankali da walwala ya ƴan uwa wannan dare yana da matuƙar daraja da fifiko a cikin sauran darare gabaki ɗaya har aisha take tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama kaddara na dace da wannan daren to wai ni ne ma ya kamata in ci ne har yake lakanta mata addu'a wanda za ta ringa yawaita furtawa a cikin daren yace ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa afu anni wannan addu'a an dade ana sunta cewa ya ubangiji kai ne yin afuwa ne me son yin afuwa ne ya ubangiji ya ubangiji kai mun afuwa watakila wata ce wannan kalma daya ai ban sanya maganar eh, left din can ba ko wancan eh, motar da nake so in saya ban sanya kaza ban sanya kaza ba ga dan kaza din nan ma dan gwal din nan ban da shi ai ya kamata duk in fadada ko ba ka ba to in baki sani baki sani wannan addu'ar a dunkule ta kunshi komai da komai kamar irin addu'o'in da za ta yi rabbana atina fid dunya ko hasna wa fil akhirah hasna kin wannan ta kunshi komai a saukake babu afuwa da ta babu afuwa babu ainihin kwanciyar hankali da walwala sama da samun afuwa Allah in Allah ya miki afuwa tun a gidan duniya sai ki samu nutsuwa sai ki samu sukuni ki samu walwala ki samu kwanciyar hankali ta fuskar abin da zaki ci ki sha ta fuskar abokin zamanki ta fuskar zamantakewa duk sai ki samu nutsuwa saboda Allah ya miki afwa in Allah ya miki afwa sai ki wayi gare na gobe alkiyama sai a ce shiga aljanna bi gairi hisab ba tare da an miki hisabi ba kawai fada aljanna ta haka lalle irin wannan addu'o'in mu ringa yawaita su kuma a irin wannan lokuta a irin wannan darare dan neman dacewa da irin wannan alkhairin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wanda zai shiga aljanna sai dai afuwar ubangiji sai dai rahmar ubangiji da rahmar ubangiji da afuwar sa ne ake shiga aljanna to dan ba za mu nemi afuwar ba to da haka dai ya ƴan uwa abin da yasa ne muku wannan nasihar ko in ce nake mana da ni da kaina ga baki daya sanin cewar dan adam har kullun jiran ajali yake ko wa li kulli ummatin ajal zai makaranta wannan ko wa li kulli ummatin ajal kowa yana jiran ajali ne ba za a taba daga ma minti ɗaya ko minti biyu ba to kina da garantin cewa in ban jajirce ba shekara mai zuwa zan riska ba ki da shi asalin ma ba ki da garantin zan kai gobe to in kin samu dama ki aiki da ita an gane ko shi sa Allah ya ainihin kira dan adam da cewa yana cikin hasara innal insana lafi kusur saboda dan adam ne zai ke ya bari awarsa ta wuce da yi komai ba saboda wai yana da tunanin akwai wata awar in an jima ko da sani ba lallai kai wannan awar ba da aka ya yan uwa lalle a yi kokari wajen kokarin jajircewa a cikin irin wannan dararen a yi wa yara addu'a a yi wa iyaye addu'a a yi wa ƙasa addu'a duk a cikin wannan dan a dace da alkhairai masu yawa sannan kuma a cikin wannan a cikin wannan goman karshe akwai eh, ana lazuntar yin itikafi duk da wannan yana da alaka da guraren da suke da sukuni na wurin da mata za su yi itikafi da sauransu babu laifin inda macen za ta yi amma dai sai in akwai aminci da kuma gamsuwa da cewa nan gundun na mata ne amma an ba irin wannan ba wanda ya kallafa mace itikafi gane ko shi ma dai aikin alkhairi ne wanda ake yi sai kuma wannan kuma zakatul fitr wannan tana da alaka ga magidanta ne da sauransu da ake fitarwa a ƙarshen azumi ita kuma wannan annabi ya ce za ta kasance kafara ƙananan zunuban da kuka aikata a cikin ramadan watakila kin dan yi karya watakila kin dan ba da shaida ƙarya wataƙila kin dan yi furta kalma da bata dace ba watakila kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza to ita wannan zakatul fitr din sai ta zanto ta ainihin tafiyar da wannan ƴan ƙananan laifuka da aka aikata ana bayar da rabin sa'i ne ga kowane mutum ɗaya ga dukkanin wanda suke gida da ƙananan yara da manya da tsofaffi da kowa da kowa daga wannan dai iyaye maza kusan haƙƙin a kansu yake la iyaka in an ga namiji yayi sakaci akai a iya an karar da shi dan ya zanto ya fitar da ita ita ma akwai alkhairi a ciki to da ka dai da na ci cikin minti biyar kusan ma na tsawaita wannan shine jan hankali ko nasiha da nake so in dan kara mana Allah ya datar da mu da alkhairan da ake samu a cikin wannan goman karshe Allah ya ainihin sakko mana da rahamarsa ta baibaye mu a wannan ƙasa mai albarka Allah ya bunƙasa mana ita dukkan abin da yake mana barazana dangane da rayuwar mu a wannan ƙasa Allah ya maganta mana dukkan abin da ake ganin cewa in babu shi ba za a rayu ba ya ubangiji in har zai gushe ka canja mana da wanda ya fi alkhairi in kuma yana nan Allah ka ƙara bunƙasa mana shi ka tabbatar mana da shi dukkan wanda yake ba mu matsala a ƙasa yake jawo ci baya a ƙasa ya ubangiji ka shirye in ba mai shirya bane ya ubangiji ka canja mana da mafiya alkhairi da wanda zai fi zama alkhairi ga al'umma ƙasa ga baki daya unguwannin mu gidajen mu da sauransu dukkan matsalolin da muke fama da su a cikin gidaje na zamantakewa da sauransu Allah ya maganta mana Allah ya shiga cikin lamarin mu Allah ya tabbatar da mu akan addini karɓaɓɓe irin addinin da yake da tamfi daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da haka nake cewa أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كرمت الله نعم da نعم. yawa. ana ji ko bayanan malam to wani Allah ya saka da alkhairi ta yi bayanai masu matukar muhimmanci tana magana ne dangane da waɗanda suke tuwo da yara makaranta kai tsaye dai ba za ka ce ba za a zo da yara makaranta ba in kai haka ka kassara makarantar mata gaba ɗaya domin zai wahala ki shekara ɗaya bi kina zuwa makaranta ba ki samu yaran da dole sai kin je makaranta da shi ba da za a leƙe doka a ce ba zuwa da yara to wata shi kenan sai yi sallama da makaranta domin wata kafin ya kwari ma Allah ya kawo ni kin ga ba zuwa makaranta kenan da ka zuwa da yara makaranta ta wani bangaren ma iya cewa larurar da ba yadda aka iya da ita ce amma in kina da wanda zaki barwa a gida misali gida ne da gidan yawa ko kuma akwai makotan da lalle amintattu ne za a iya bar musu babu laifin an bar musu wannan shi yafi dacewa in duk babu hakan to in an zo da shi yaran a ajiye shi ko a yi mu'amala da shi a cikin masallaci ko a gurin da ake karatu a aji iri yadda ya dace duk abin da zai iya haifar da matsala ga yaron ya dakatar da karatu ko ya hana fahimta ki kokari ki san shi tun kafin ki zo ki magance irin wannan matsalolin an gane ko misali kamar yadda ake kokari wa yara nafkin misali sannan kin san cewa yunwa tana kawo yaro ya kuka ya ci abinci kishirwa duk kin iya magance wannan to kin ga in kin zo da yaro wani ma bacci zai ta yi ha a tashi sannan kuma a yi kokari a ajiye shi inda ya dace an gane ko amma zuwa da yara makaranta ko masallaci musamman wannan kai tsaye ba za ka iya cewa ba za ba amma dai alhamdulillah ta riga ta yi nasiha a cikin bayananta da Allah duk wanda ya zo da yaro ko yarinya a yi kokari a ajiye ta inda ya dace ta yadda ba za ta tare guraren mutum biyu ko uku ba ko abin da ya kama da haka wannan shine abin da ta faɗa kuma Allah ya saka mata da alkari babu laifi zuwa da yara masallaci ko makaranta asalan ma dai ta fuskar addini ma a iya cewa ma wannan ba wata ɗabi'a ce ma wata ta dace a zo da yara gurin alkhairi maimakon a tun kuɗe su misali a basti ta wani shirme akan hanya da zage-zage da wasanni na banza an gane ko zuwa da yara musamman ko da mazaje yana da kyau ma in za kin ga mai gida zai fita masallaci ta tafi da yaran nan shi ma ya saba da zuwa masallaci wannan yana da kyau sosai an gane ko wannan shine insha Allah Allah ya saka da alkhairi wannan ke cewa matsayin wanda ya sallah hmm. wannan maganganunta guda biyu farko dai tana neman hukuncin kare ya tsallaka sallah gane ko so wannan dai fatawa ce wadda malamai sun dade suna tattaunawa a kanta amma kai tsaye ina da masaniya akan wannan fatawar amma dai abinda zan ce wannan tambayar da aka yi ta a dakatar da ita ajiyo mala ita in Allah ya kai mu ranar litinin gobe ma kenan ko insha Allah ya zo a bashi ta domin akwai bayanai da suke da bukatar a dan faɗaɗa bayanai akai kuma a kawo wasu nassoshi ko wasu hujjoji da dalilai da su tabbatar da wannan an gane ko akwai wanda suke gani na iya batawa amma kuma akwai wasu dalilai kuma da za a iya kafa wanda ba wannan ba a dai ba malam wannan tambayar insha Allah duk man jiya daga cikin sharadi na na sa cewar ba ko tambaya dan amsa ba an gane ko ba ko tambaya dan amsa ba maganar addu'a kuma muna wa addu'a ga wanda take nema wasa addu'a din cewa abin da ke damun shi na larura Allah ya yi mishi Allah ya ba shi lafiya Allah ya sanya karbar addu'ar yayewar rashin lafiyarsa a wannan lokacin da muke masa addu'a kuma ita ma muna ba ta shawara ga lokacin karba addu'a ta jajirce ta sanya shi cikin addu'a ko Allah ya dube ta dangane da ayyuka alkhairin da muke ainihin yayi wannan larura din wannan shine insha Allah haka wannan su karshen tambaye ko to alhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi Thank hmm? you.